ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم baya cikin hikimar Allah ya kyale ku akan abin da kuke cakuduwa da munafukai da rashin rarrabe tsakaninku da rashin bayyana muminai na gaskiya har sai ya bambance ku da nau'ukan umarni da jarrabawa iri-iri don ya bayyana mumini nagari da wanda yake munafuki munana baya cikin hikimar Allah ya sanar da ku gaibu har ku iya bambance mumini da munafuki sai dai Allah yana zaɓar wanda ya so daga cikin manzanninsa ya sanar da shi wani abu daga gaibu kamar yadda ya sanar da annabi Muhammad halin munafukai don haka ku tabbatar da imaninku da Allah da manzansa idan kuka yi imani na gaskiya kuka ji tsoron Allah ta kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana to kuna da lada mai girma a wurin Allah